bismillahir rahmanir rahim na bar ma zuciyata kashi na goma sha bakwai yin biya na jaha ta kautin da kautar abin da ke faruwa ta zame ta tafiyar ta gida cike da takaicin su dije din nan ba aka yi ta masu barin kuɗi sosai sai da kuma suka gama suka koma suka zauna sannan kuma aka ci gaba da shagalin wuraren karfe goma ne aka tashi inda kuma suka koma gida suna isa dije ta fita ta kama hannun bebi aisha ɗin, suka nufi faɗin mamma suna zuwa mamma dama jiran su take yi su dawo nan kuyangi suka shiga haɗa mata ruwan wanka wanda kuma ya sha kayan haɗi sosai babu abin da yake shi sai kamshi nan kam dije ta shiga ta wankanta tana gama ta fito ta tarar da wasu kuyankin masu kuma shirya ta nan kuma suka shiga shirya ta ɗan inda suka ɗauko mata a ɗaɗɗiyar rigar bacci wadda kuma da ita da babu duk ɗaya suka saka mata da ƙyar daidaije ta saka sannan kuma aka ɗora mata wata haɗaɗɗiyar alkyabba kan kayan nan kuma akai aka ƙara aka ƙara jiƙata da turarurruka masu daɗi suna gama shirya ta mamma na shigowa nan ta kuma kama ta suka nufi fat ɗin naja'atu ta haɗa su tai musu nasiha sannan suka dawo ta sa kuyangi suka tafi da suka tafi raka dije turakar abdul ahad suna isa bakin kofa suka tsaya ita kuma ta kama baby aisha suka shirya abinsu dije na ta kuka ta dije abinsu Dija na ta kuka take sosai yayin da kuma bebi Aisha ita ma take taya ta kukan mamma da ke shigowa ɗakin take taya ta kukan mama da ke shigowa ɗakin saurin ƙara sa kusa da su Dijan Dija ta cewa kamar ba a gidan nan zaki zauna ba haba Khadija wannan ai sai ki kuma haifarwa da kanki da zazzabi fa yanda kike kuka kamar wacce za ta bar gida mama ta faɗa cike da kuma lallashi nan dai mama ɗan ta rarrashe ta sannan ta wuce fat ɗinta aka bata ita da bebi Aisha Hassan nan kuma bata daina kukan ba tana shi shishikar kuka sanye yake cikin wata alkaba da ta yi mugun amsar amsar ya yi tsananin kyau sosai ya fita ya fito kamar wani balarabi hannun shi dauke da ledoji guda biyu ya nufi fat din gimbiya na ja'atu ya gabata na amma kuma sai anti amina da ke zaune tana chat tana ganin shi ta ajiye wayar suka gaisa nan ya bata leda guda ɗaya yace ta ba na ja'atu in ta fito wanka za su yi waya amsa kuma ta yi ya fita abinsa ya nufi pad ɗin nasa na yanzu kuma dan ya san dije na can a hankali ya tura kofar ɗakin tsayawa ya cak lokacin da ya hangi dije da bibi aisha suna sharar bacci a runguma da juna murmushi ya tare da karasawa har kan gadon a hankali kuma ya zara bebi aisha ya ɗauke ta cak ya nufi pad ɗin mamma ya kai sannan kuma ya juya har ya nufi pad ɗin nasa nasa yanzu sai kuma ya ga kuma bai yi wa ta adalci ba ko ba komai tana da haƙƙi ita ma sai ya juya da ya nufi fat ɗin nata yana shiga ya tarar duk suna sauran duk suna sauran bedrooms ɗin hakan kuma ya ba su damar wucewa nata direct kwance suka yi eh, kwance kuwa ya same ta tana yi sosai ok kwance ya same ta kuka take ta ya same ta tana yi sosai bata ma san ta ba sa ma tausayi nan kuma ya shiga lallashinta da ƙyar ta yi shiru sannan ya ɗauko ledar da ya bayar a bata ya aje mata sai da kuma ya sa ta ya tilasta ta ta ci kazar da fresh milk ɗin sannan ya yi mata sallama da ƙyar ta bar sa ya tafi saboda kisar da ta kuma ta yi masa da ya gade dai abin nata iskanci ne ya sa ya tafiyar tasa yana jin takam tana ta kuka a haka dai ya yi tafiyar sa amma duk sai da ya ji ba daɗi abin da ya mata kam ba kuma ba ga ok ga ma riga tsinkar jaka jiki a sanyayi da ya karasa sabon fat din nasa karasawa ya har ciki a bakin bed din da dije din take a kwance tana ta sharar baccinta ya rankwafa ya shafa fuskarta inda ya ja mata dogon hancin ta da ya miƙe har faka ga fuskar nan ta yi fayau da ita kuma ga kyan da ta kuma ƙara yi ga kuma hasken amarci da ya fi kowanne kamar a mafarki dije ta ji ana shafa mata fuska aikuwa firgigit ta farka ta ta cewa waye wannan ban san bakin iskanci na ja'atu gaskiya zan yi maganin ki wallahi a ce ina baccin ma baki kyale ni ba saboda ka su ƙara sa ta sakamakon kauɗaga idan da za ta suka haɗa ido suka hudu ido hudu da crown prince wanda ya kafe ta da sexy eyes ɗinsa da suka fara canja kala kasa ta yi da kanta da idanun nata tare da kuma fara yan kama kame-kame. Murmushi ya yi tare da kuma cewa to ba na ja'atu ce ba sarkin masifa ni ne gimbiyata sai kuma ki tashi ki cire kayan jikinki kin ga alkyabba ce kuma tana da nauyi sai mu sallah mu nuna godiyar mu ga Allah da ya nuna mana wannan ranar da ranmu da kuma lafiyar mu ya karasa faɗa yana mai kuma haɗa jikinsa da nashi jikinta da nashi saurin matsa Hadija ta tare da cewa kawai yaya me ya sanya kuma kake min haka ne ka san fa babu kyau kuma ka ce in na bari wani ya taɓa jikina ciki zan yi To kai me ya kuma kake son taɓa ni ne? Ko so kake yi na cikin ne? Murmushi Crown Prince ya wanda kuma ya kara masa kyau ya ce, ai in mutum ya aure, mijin shi ya taba sa ba zai yi ciki ba, amma in wani ya taɓasa sa zai yi. Washe baki jijan ta yi tare da cewa au, na tuna, an mana an mana islamiyyar dare da muke zuwa ni da hindakuwa Murmushi Crown Prince din yayi yi tare da kuma cewa, to yi maza kiyo alwala ki fito mu yi sallah ni ma bare na je ɗayan na yi a wanka na zo kuma mu yi sallah ke dai na san kin yi wanka ko eh na yaya shine da na fito ma suka ɗauko min wata sleeping dress irin ta yan iska shine fa ni kuma na ce ba zan saka ba shine suka faɗa wa mamma shine ta ce wai in saka da na saka kuma sai aka ɗora min wannan alkyarfar shine fa na ce ba zan kuma cire ba saboda karkace ni yar iska ce ko yayana murmushi crown prince din yayi tare da kuma cewa to ani na fi son ma na ganki da kayan da kike cewa na yan iska din zaro ido dije ta yi tare da cewa au yaya dama haka kake aiko gobe sai na faɗa wa baby aisha na ce abbanta ashe ɗan kasu ƙara sa ce sakamakon jin tsawar da crown prince ya daka mata nan da nan kam jikin dije ya haurawa nan fa shi kuma ya koma mata a asalin crown prince ɗin da na da da ta sani da kuma ya sha ya ce yi maza ki yi abin da kuma na sa ki kuma kika sake kika faɗa ma wani abin da muke sai na yayyanka ki kina ji na ko ya karasa tare da nuna mata yadda zai yayyanka ta nan fa jikinta ya hau rawa ta nufi toilet murmushi ya ganin yadda jikin nata ya shiga rawa sannan kuma a zuciyarsa ya ce tab ko yau dole ne na gurji bakin dj ta faɗa wa bebi aisha ai na shige su yana wannan magana shi ma kuma ya karasa ɗaya bedroom ɗin ya tuba kayan nufi toilet Yana fitowa wanka ɗin kam ya shafa inda kuma ya nufi don ƙameman wardrobe ɗinsa. Ya fito da wata jallabiya mai laushin gaske, fara ta ya saka sannan kuma ya feshe jikinsa da fafon. Masu daɗi masu daɗin ƙamshi ya kuma nufi ɗakin da Dijan take yana kuma zuwa. Ya same ta zaune tana jiransa. Nan ya shimfiɗa musu prayer mat Ya ɗauko wa Dije ma keken hijab a wardrobe. Ta saka suka tada sallah. suna idarwa ya kama ta ya kama kanta ya mata addu'o'i sosai sannan kuma ya mata tambaya game da addininta cikin ikon Allah kuwa duk ta bashi amsa domin har sai da ya yi mamakin ta ma domin Khadija ba ba baya bace ba gurin ilimi ba ta dai da kuma shedan ba ta dai da ta kala-kala da rashin ji ƙara haɗa rai yayi don karma ta kawo masa wargi ya ce miƙo min ledojin can jiki na rawa dije ta miƙa masa Dan ya buɗe kajin nan fa yawon DJ ya tsinki. Ji ya yi ta haɗe miyau mukut. Dariya ce ta kusa kubce masa. Dan ya san DJ akwai kwaɗayi gimtsewa ya ce. Ɗauko plate da spoon da cup da cups a kitchen. To nan kam DJ aka tafi ana ta jin daɗi. Bata jima ba kam ta dawo ɗauke da kayan da ya kuma sata ta aje masa ɗin. Nan ya saka masu kaza ɗaya a plate ɗaya ya ce bismillah. Nan wani daɗi ne ya ƙara lulluɓa DJ ta fara ya ga ganin ba ta wani ci sosai da fok ɗin yasa ta ce ni dai gaskiya ba zan iya wannan gayun ba da hannu na zan ci saboda sai na fi ƙoshi da kyau haɗa rai ya ƙara yi ya ce ci yanda dai kike so ai ba wanda ya isa hana ki nan Khadija ta ta yaga tana ci ba ruwanta shi ko kaɗan ya ci ya tsiya fresh milk ɗin ya sha ya tsaya yana kallon dije da take ta aikin kaiwa cikinta yana murmushin mugunta sai da dija ta cinye kazar nan ta sannan kuma ta tsiyayi fresh milk ta sha sosai shi ma domin sai da ta ji ma babu inda za ta ƙara zuba wani abu sannan ta ce yaya na gode sosai ai wal ai na gode sosai wallahi ai ban ma san kaza za ka siyo min man za ka siyo mana mu cinye mu kaɗai ba ai da ban ce zan faɗa zan faɗa baby Aisha ba amma fa gaskiya a wa'incan da safe okay amma gaskiya wayancan da safe tare da kuma oke tare da ita zamu ci marmishi ya tare da cewa ayi ai au ai au ke da kin ɗauka ba kaza zaki ci ba shi yasa ya kika ce haka to kwantar da hankalinki in dai kika in dai kika rika yi min abin da nake so kullum sai na siyo miki kaza ki cike da kuma bebinki kar ku ba kowa ma tsallan murna Dije ta tare da cewa ai in dai kam zaka rika siyo min komai ma kake." komai ma kake so zan maka wallahi murmushin daɗi ya ta da cewa to shi kenan, amma fa da sharaɗi komai ne maki kaki min gardama kuma in dai ne maki abu inda daɗi ki faɗa min kin ji kuma ke ma in kin min irin shi to zan yi yawa good girl nan ya umarce ta kam da su je da siyo brush suka yo suka dawo a a lokacin tana cikin birme hijabinta na ya ce to to ki cire wannan hijabin da kuma alkyabba eh, ki zo ki ji wani abu sauri dija ta yi sai can kuma ta ce na fa faɗa maka bata ƙarasa ba ya ce kin fara musu ko to zan fasa hasiyo miki wallahi da sauri dijan ɗin ta ce ya haƙuri ya haƙuri yaya zan tuɓe za ka siyo min deko ya tsina fuska tare da cewa in kin bi hanyar da zan siyo miki ba Dan kauta ba su haƙuri sannan ta tuɓe. Yana ganin 'yan rigar da ke jikin nata ita da babu duk ɗaya. Lokaci ɗaya sauke wata irin da nauyin ajiya zuciya tare da jin wani irin 'yar tun daga saman kansa har ƙafarsa lokaci ɗaya kuma idanunsa suka kankance suka yi ja. Cije lips ɗinsa na ƙasa ya yi tare da ƙarfin halin cewa na mana gimbiyata ko ba kya son kazan ne in fasa. Gani ya yi dije ana kuma kakka da jiki, murmushi ya tare da cewa, "Umfa na ƙara yi miki magana zan fasa. Da sauri dijan kau ta ƙarisa gurin da ya nuna mata, ta zauna ta takure guri ɗaya, ta kwanta ganin tana kuma tattakurewan ne, ya sa cewa bara na tafi ɗakina, gobe na yi maki kinji sai na ci gaba da siyo miki. Gobe na yi maki ki sai na ci gaba kuma da siyo miki kajin jin haka yasa dije da saurinta ta wikito ta ce ka yi haƙuri ka ji yaya kar ka ce ba za ka siyo min ba ni na daina ga na daina gani yanzu ka kawo mini ka koya min ina jin ka murmushi ya tare da cewa kwantar da hankalinki ai ba fushi ne ba na fasa koya miki yau ki bari gobe zan koya miki da wuri yanzu wani aiki zan ɗan yi a system ɗina Dija murmushi ta tare da cewa to shikenan da safe. Murmushi Crown Prince ɗin ya ganin tana jin tsoro tare kuma da cewa okay bye nan ya fita tare da ja mata kofa. Yana fita Dije ta saki wata irin ajiyar zuciya tare da juya ta ja bargo ta kwanta. Abinta nan kan bacci mai nauyi ya awon gaba da ita. Ba tare ma da ta rufe kofar ta ba ko kashe glove ma ba ta yi ba. Crown Prince da ke kallonta ta cikin CCTV kamara ne ya yi murmushi tare da ya taɓe Tube jallabiyar sai ya rage daga shi sai boksan sai ya nufi ɗakin da dijen take a hankali ya shiga tare da kuma mai da kofar ya rufe tare da kashe switch ɗin ɗakin ya haye gado ya janyo dijen jikinsa wata ajiyar zuciya sauke nan ne ya haɗe bakinsa da nata ya fara tsotsa kamar wanda ya samu switch cikin bacci dj ta ji kamar ana tsotsar bakinta a tunaninta ma mafarki take yi sai ta ci gaba da baccinta jin abin yana ƙara gaba yake yi kuma ya sa ta buɗe idanun nata da ke cike da bacci idanunta kuma ya sauka a kan ƙirjin crown prince wanda yake cike da gashi ya wani kuma rungume ta saurin ture sadijan ta yi ta da cewa miya kuma haka yaya ya na ganka kuma a nan ɗakin kai da za ka yi aiki cikin wata irin muryar da bata taɓa jin yayi ta ba ya ce na fasa aiki shine na zo na tashe ki in koya maki fa kirji dijan ta yi ce tare da cewa to ai da sai ka tashe ni da hannu ba sai ka yi min wannan abin da kake min ba oke to matso na koya miki ba tare da dije ta yi tunanin komai ba ta matsa kusa da shi ba ta kuma aune ba ta ji ya cafki bakinta ya fara sakar mata sun ba ganin ba ta yi masa ganin ba ta yi masa ya sanya shi cewa ba na ce miki duk abin da ne miki ba ki rinka yi min shi ba kuma in na yi miki ma in ne miki mai daɗi sai ki faɗa min a tsorace jije ta ce to nan ya ci gaba da yi mata kis ita ma kuma tana yi masa idan kuma ya tambaye ta sai ta ce daɗi nan fa ya shiga shashafa mata jiki duk da ya shafa ta ɗin sai ta kuma ce daɗi ok duk da ya shafa ta ya ce daɗi yaya nan fa sai ya ƙara himma wurin yi mata shi ma ya sa ta ta yi masa sai da dija ta sakankance ta ji ya fara kauce layi yana sakar mata wasu hot kisses ko ta ina bata aune ba kam ta ji ya zami ɗaya rigar baccin nata wanda dama duka ta tattare nan fa ya damƙi ai nan ya damƙi na kenta da suka yi tsaitsaye suna kallon sa. nan ya fara murza su kamar Allah ya aiko sa yana sabatu daga bisani kam ya kafa bakinsa ya cafki ɗaya ɗaya kuma yana murza shi ita kuwa Dija tun da ta ji ya kauce hanya ta shiga cewa na haƙura da kazar wallahi in dai sai an yi haka na haƙura ba na ci ka riƙe kayanka tana dukansa tana kuma yakushinsa amma a banza don shi bai ma san tana yi ba sai ma ƙara himma da yake yi don kamar ma ƙara zuga shi ake yi ji na ya yi addu'a saduwa dama ita jarumar tasa already ta ma riga da ta gama shirya kanta jira take kawai ta jita a gidanta nan ya fara shiga ji yake yi kam ji yake ta ki shiga din nan ya kuma ƙara gwada amma nan ma din ta deki a na uku ne kuma yana yi ta yanayinta ta shiga da ƙyar nan ne kuma ya ji dijen ta saki wata irin razananniyar ƙara ji wani uban zafi da ta ji ne wanda ba taɓa jin irinsa ba da azaba cewa dije take la ilaha illallahu ni dije na da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 ko ina in na je kai za na nuna ashi na so na kani ya soke raina bacci ba